Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe da ake biyan haraji mafi ƙanƙanta akan taba sigari, wanda hakan ke ƙarfafa gwiwar mutane musamman mata da matasa har ma da masu ƙarancin shekaru ta'ammali da shi. Kuma cikin rahoton bincike da ƙungiyar Sislak tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi masu sa ido a tsarin biyan haraji a Afirka suka yi, an gano cewa akwai kamfanoni da ke sana'ar taba sigari da ke kaucewa biyan haraji kana ana amfani da su wajen wawura kuɗaɗen ƙasa. Awal Musa Rafsanjani shine shugaban ƙungiyar Sislak a Najeriya. Mun ga illar shirye da suke ba wa shugabannin afirka cin hanci don su tsira da kudaden da ya dace a ce sun biya haraji ko kuma ya dace a ce ma kudaden ma suna afirka sama da dalar amurka 88.6 afirka take asara akan irin gujewa ko kuma sace kuɗaɗen da waɗannan kamfanonika suke yi suna da kuɗi na tashi hankali suna sa yara suna shan wiwi da da taba sigari kuma tana la'anta hunsu da hantarsu da zuciyarsu eh a gaskiyar magana shine shan taba sigari ina ɗaya daga cikin gagagaggan cututtukan da suke kashe 'yan Afirka. Masanin tattalin arziki a Najeriya, Dr. Isa Abdullahi ya kwatanta yadda ake mutunta biyan kuɗaɗen araji a ƙasashen da suka ci gaba don ciyar da al'ummar su gaba, saɓanin wasu ƙasashen Afirka da ke yi wa hakan rikon sakainar kashi. Kasashe manya-manya na turai wanda su dinnan su a kasashen su yau idan ka je kasar su baka isa kai musu wannan wasar ka tsallaka musu da haraji baka biya su ba saboda da kuɗin haraji da shi ake yin duk ayyuka da ake a wannan kasa har komai za a yi sai a ce taxpayers money wato kuɗin waɗanda suka biya haraji ba za a musu wasa da shi ba to wannan irin abun yana kawo wa tattalin arzikin Najeriya da kuma sauran ƙananan kasashe masu tasowa ya kawo musu na kasu Rahoto na Bankin Duniya kusan kwanan nan da aka sako da shi yana gwada mana cewa kuɗin ƙarfin to ma'aunin tattalin arziki na Najeriya ƙarfinsa da yawan kuɗaɗen shiga da ake samu ya yi ƙaranci in aka danganta da ma'aunin GDP na Najeriya. Saboda irin waɗannan zirare wanda kuɗaɗe suke yi da ya kamata a shigar da su aljihun gwamnati. Ana ganin rahoton zai taimaka wa ƙasashen Afirka gyara tsarin harajin da ya dace da kuma taƙaita yanayin yadda ake ta'ammali da taba sigari da zokar hayakin tabar shisha da ya zama ruwan dare a wasu ƙasashen Afirka. Shugaban tsare-tsare na kungiyar Vision for Alternative Development da ke kasar Ghana, Labaran Musa Masud ya buƙaci sauran gwamnatocin ƙasashen Afirka da su haramta ta'ammali da tabar shisha a ƙasashen su la'akari da ɗimbin illar da take da shi ga lafiyar ɗan adam. Eh, abin da muke call ma, um, uh, you know, government, especially in in Ghana ba mu ban shisha. In fact, garu kai kamar Kenya sun ban shisha, Rwanda sun ban shisha, even Cameroon ma sun ban shisha. So, garu ka dewa sun kani da effect da abin ga muna kuma matasan mu don sun sun ban shisha so Ghana mu kuma muna call on our policy makers kan ba su ban shisha saboda da Ghana da Nigeria duka domin eh, mu da mu kamar eh, you know brothers and sisters but domin bai da wani benefit I mean kamar ciwo problems poverty you know already na our health our care system na I mean it's so deplorable kan ka kawon ciwon kuma da increase muna you know the the the, the health care cost rahotannin da sun yi nuni da cewa a duk shekara ana asarar rayukan mutane miliyan takwas a duniya sakamakon cututtukan da ke da halaka da shan taba da zukar hayakin shisha don haka haka aka buƙaci gwamnati da ta sa ido a waɗannan kamfanoni don tabbatar da sun biya haraji. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.